Wasu jaridun makon jiya ne suka ruwaito cewa ana fuskantar jan kafa wajen soma ayyukan hada kundin rajistar da ake sa ran amfani da shi don gudanar da zaɓukan 2021 lamarin da suka ce ya damu gwamnatin Nijar wace ta hanyar ministan cikin gidan kasar ta ja hankulan shugabannin kamfanin na kasar Faransa akan bukatar su farka daga barci. Mafari kenan bangarorin biyu suka kira taron manema labarai don fitar da jama'a daga duhu. Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta Seni. Kun san abu ne wanda mai sarƙaƙiya dole sai an yi takatsantsa. Muna buƙata aƙalla mutum dubu bakwai wanda za su taya mu wannan aiki. Shi ya sanya sati da ya huce kun shaida akwai rikirtamai wanda aka fara a nan yanzu. Kuma yau da sahen nan an buɗa na biyu wanda za a ɗauki mutum dubu eh, shida da ɗari biyar. Aiki ne wanda a wannan gama ne aka fara shi. kenan ban mu da kwarewa sosai bisa wannan aiki shi ya sanya don ku muka nema ina kamfanin da ya kware shi ma wakilin kamfanin jamalto na kasar faransa jean-michel dautrieve ya ba da tabbacin cewa komai zai gudana a kan lokacin da aka tsayar saboda haka batun saba alkawali bai taso ba a bisa la'akari da irin darussan da suka koya a yayin gudanar da irin waɗannan ayyuka a ƙasashe da dama na Afirka. Euh, Miliyar ko biliyan 20 na sefa ne ake bukata domin gudanar da aikin hada wannan kundi da ake ganin zai taimaka a toshe dukkan wata kafar magudin zaɓe. a ra'ayin wasu 'yan kasar rashin cika alkawali daga bangaren nijar ne ya haddasa tsaiko wajen soma wannan aiki abinda hukumar zaben kasar ta ce ba gaskiya ba ne wajen harkokin kuɗi babu wata matsala a ban su daidai maraji kashi talatin bisa kashi ɗari da lokacin ya zo ma gwamnati ba ta yi wata wata mararan kuɗi miliyar miliyar da yanka ta ba mu muka bashi daga nan zuwa wata uku ne zan mu biya wasu kuɗi wanda ake cema dezem tranche su ma miliyar uku ne da yanka gwamnati ta zuba su cikin wani kwan da abe siyawo wanda da lokacin ya yi kawai zuwa zami mu ɗauka mu ba shi manto. masu rajin kare demokradiyya irin su abdu alhashi idi na kungiyar fsan na gargadin gwamnatin nishar akan maganar daukar matakan da za su ba da damar shirya zaɓuɓɓukan da ke tafe cikin kyaukyawan yanayi muna jan hankalin gwamnati kullum muna kiran shugaban ƙasa ba a wasa da zaɓe ba kayan wasa bane rikicin afirka tushen shi zaɓe kenan ya kamata a ɗauki dukkan matakan da ya kamata ba wani dogon turanci ba ne a ɗauki matakai abin ya ƙare a cikin ka'idar da aka ce a yi. a watan yulin 2020 ne ya kamata kamfanin jemalto ya damƙa wa hukumar zaɓe ta seni kundin rajista da katocin zaɓe kamar yadda yake a rubuce cikin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a farkon shekarar nan ta 2019 a yayin wani bikin da 'yan adawa suka ƙauracewa saboda a cewarsu hukumar ta seni haramtacciya ce. Sule Mummuni barama muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.